hadisi da ma zantuttukan malamai misali akwai wani mutum da ya tambaye wani ina aka yi a yaji a cikin alkur'ani wanga kayan miya yaji da kayan miya sai ke ce masa halan baka ji zancen allah wal fulkin latita jadi fil bahri bi ma yanfa'un nasa mana daga cikin ayon allah akwai jirage wanda ke gudana da abin da ke amfanar da mutane ce wannan yaji da kayan miya suna ciki to kaga amma ba sai an kama sunan su karara ba an to wannan kenan haka ma akwai wani da ya batun harami cewa ina an ka ce a sa harami cikin alkur'ani sai ne jawo mai hujja ce ai Allah ya ce wa ma atakumur rasulu khuzuhu duk abin da manzo zo muku da shi ku rika to ai manzo ya batun harami don haka ai alkur'ani ta batun harami kenan haka dai abubuwa da dama haka ma ko ga hukunce hukunce na malamai za ka ga yanzu misali kamar matsala ta na dami shine a ɗauki jini a sama wani duk wannan malamai sun yi hukunci a kai tare da baka jawo aya ko hadisi karara sai dai bisa ga wata ƙa'ida da ake amfani da ita da dai sauran abubuwa da dama wayanda zamani ya taho da su kamar irin jirkice mahaifa ko cire mahaifa gaba ɗaya ta mace saboda wani uzuri da dai sauransu to inda za mu tashi yau karatu na sha biyar ne ihizar shahi na hamsin da biyar ihizar itiyanar dubure ka yi gudun zoma bayan mace shi ne itiyanar dubur ya zambilla itiyanar duburi zoma mace fi duburi ha bayan ta yuzlimu sadara yana duhantar da kirjinka ya yi kirin ma'ana zuciyarka ta yi baƙi kirin wa o yana bice nurar kalbi hasken zuciya wa yusawwidul wajha yana sa fuska ka ta kirin amma ana ganin wannan alamu din wa yusibu kuma yana samun suwa bil amurada da cututtuka ƙala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce nisa uku harfin lakum fatu harfakum na shetu aya baqara aya ta ɗari 223 watan sanadiyar saka wannan aya yahudawa suka ce duk wanda ke saduwa da iyalinsa alhali ba gaba da gaba ba ko da ko inda yake a sadu da ita ne sarauta amma sai ba da gaba da gaba ba to sai suka ce ai za a da ahol shine mai dibin gora to sai aya ga ta sauka Allah yana karyata su Allah ce nisa'ukum matanku ai harsun lakum gonakinku ne fatu harfakum ku zo ma gonarku an nashi itum duk yadda kun kaso to shine sai hadisi ya fassara cewa aqbil wa adabir wa taqi dubura wal haidata kana iya taho mata ta gaba kana iya tahowa ta baya amma dai ka kiyaye bayan ta shine dubaratta da kuma in tana al'ada wannan bukhari ya kawo wannan hadisi hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari biyar da ishirin da takwas muslim ma mai lamba dubu dubu ɗai da hamsin da tara abu da mai lamba dubu biyu da ɗari ɗaya da sittin da uku duk wannan hadisi ya zo to babban abin lura shi ne a wasu sun laƙe ga wannan aya suna halatta cewa mutum na iya zo mace ta baya wa'annan masu aƙida ta zagin sahabba ne muhammad sallallahu sun ka zagi sahabbai bale wannan amma kamin mu yi magana akai bayani a cewa fatuwar sakum annashutin ibn al-jawziya ibn qayyim al-jawziya yayi magana cikin tufatul mawdud bi ahkamil mawlud shine mutum zai ɗaukaki mace kamar matsayin tana shinhiɗa gare shi yace don shi ne aka ambaci mace shimfiɗa alwaladu lil firash ya ce amma za a kiyaye lokacin haduwa kai ya zan mutum ya ƙoshi kwarai yakan kawo rashin lahiya mai tsanani ko kuma yana jin yunwa ko shi matsala ne sai dai bayan ya ci abinci abincin ya narke kaga ba ƙoshi ba yunwa sannan kai ya zaina cikin tsananin wahala ko cikin tsananin baƙin ciki bayan haka kuma bayan ya ƙare saduwa da iyalinsa kai ya yi wani moci mai tsanani wannan yakan cuta ma mutum shehu abdullahi gondo a cikin misalul linsani ya ce wannan haduwa yana da kyau ta zan harkon dare domin su samu damar yin wanka na tsarki daga yadda cikin bayanin da malamai suka yi to shehu abdullahi gondo a cikin da yawo ta'awuli karkashin wannan aya da kuma littafi na tufatul arus ƙarƙashin zancen wannan aya sun kawo wani bayani cewa ibnu wahabin da ali ibn ziyad sun ba da labari ga al'imamu malik imamu darul hijira cewa al'imamu wa wasu mutane a garin misira sun ba da labari cewa ka halatta a zo mace ta bayanta al'imamu malik ya zaburo da ƙarfi ya yi gauga ya ce zabo alayya zabo alayya zabo alayya sun yi min karya sun yi min karya sun yi min karya in jali limamu malik ya ce halan ku ba larabawa kuke ba allah ya ce nisa hukum harsun lakum to ai shi noma bai kasancewa sai ga wurin da ake samun shukka shehu abdullahi ce wannan yana cikin kinayatun ladifa alkinayatul ladifa yace malamai gaba ɗaya sun yi jima'i akan haramta zoma mace ta bayanta sai ce wa mayuka an min annahu a hallahu fakadibin alai abinda aka yi to ga maliki cewa ya halatta fakadiban alai ana wa malik ƙarya ne sai kawo can bayani da muka yi na ibn wahabin da ali ibn ziyad shehu ya ci gaba da cewa shi abdullahi gondo ya ce ai falqubulu mahallul harfi shi gabanta shi a wurin kamar matsayin gona wadubur shi ko baya mahallul furs wuri ne na kashi ashe a nan abin da za a lura sai shehu abdullahi ya ce abin da aka nihi nan da sauran malamai yadda kasan ruwa za su taho ma gona ta hidda tsire to haka yayin da ɗan adam shi an ka kamanta kamar shi ne ruwan da za su sabko ga mace ita ko ita a gonar ɗan da za ta hisuwa shi ne kamar gona a yi ruwa ce zai hito cikinta to shi awon ga tasbihi da aka yi da wannan ya cewa nisa'ukum harfun lakum fa'atu harfakum itun. kuma a ƙaryatar da yahudu da suka ce idan mutum ba gaba daga baya da iyalinsa ba to za a hida mai dibin gora bayan haka sai hadisi an san hadisi ba wanda ya kai alai muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin ayata alkur'ani to wa qala an sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yanhana an zalika shina hana mu daga zoma mace ta baya annabi ya ce mal'unun an cine masa an yi shi daga duk faɗin rahama Allah wani na man talmar a duk wanda zo mace fi duburha ta bayanta ahmad ya roto shi a musnadinsa mujalladin shahi na 444 bayan haka wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Eh, itiyanu murarhiban yana mai ba da tsoro cewa layan yanzuru Allah Allah bai kallo na rahama ila rajulin ga mutumin da ya atimar ato da zo mata ta fi ha bayanta Ahmad ya rawaito shi hadisi mujallidi na cikin musnadinsa mujallidi na biyu shafi na 272 da Ibn maja hadisi na 1923 wa qala al ulama malamai suka ce ityanul mar'ati fi duburiha zo ma mace ta bayan ta halakun lil fa'il wal maf'ul halaka ne ga wanda yayi namijin da wanda an kawa shine mace din daga ciki yana cuta musu gaba ɗai sannan yana sa baƙin ciki yana sa su kama kyamar juna sannan yana jaye nemomin Allah sannan yana sa ƙin Allah kuma yana tafiyar da kunya duk wanda ka yin haka bai da kunya sannan bayan haka yana wajabtar da la'anta Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan hadari ne Allah ka tsare mu wa qala al hukama masu hikima suka ce ityanul mar'ati fi duburiha zoma mace ta bayanta ya dafa'uha yana tunkuda ta daf'an tunkuda ila zina zuwa ga ta zina don me annaha don haƙiƙa ita lam taqbi shahawataha ai bata biya shahawarta ba saboda ya motsa mata da shahawarta shi kuma ba inda Allah ya ce yake nufi ba to wannan daga cikin matsala kenan bayan haka wa ƙala rajulun wani mutum ya ce na tambaya linna umara ga ɗan umar radiyallahu anhu ma Allah ka yadda da umar da ɗansa inna nasharil jawariya hakika muna sayan ku Fana a tiyo hunna mu zo musu fi a dabarihinna ta bayansu faƙalan na umara radiyallahu anhuma inna umara Allah ka yadda da su ya ce uffin tur da wanga aiki aw yaf'alu zalika muslim wai musulmi na wanga aiki shi yana mamaki cewa samu musulmi ya wanga aiki kamar da aka tambayi ibnu abbas radiyallahu anhuma cewa mutum ya zo mace ta bayanta sai ce zalikal kufra ai wanga kahirci na an tambayi abu darda radiyallahu anhu da aka tambaye shi ga wannan matsala cewa hal ya falu zalika illa kafirun ai ba haka in ba kahiri ba saboda munana abin wal’iyazu billah to daga cikin maganar da aka yi cewa halaka ne ga wanda ya yi da wanda an kawa da kuma bayani akan masu hikima cewa zo mace ta bayan ta yakan kai ta zuwa ga lalata daga cikin abin lura kamar da ta cikin tufatul arusi shahi na 157 zuwa 158 yace daga cikin masu hikimomi sun ce yana kutar da haƙƙin mace shi zo mata ta bayanta domin ba a tattali bayanta domin wannan aiki ba ba a shirya bayanta don wannan aiki ba ba a talice shi don haka ba an talice wannan aiki ga al'aurarta duk waɗanda suka karkace daga al'aura suka taho ma baya sun yi ta daga hikima ta Allah da shari'a ta Allah gaba ɗaya sannan zai cuta musu suka ce duk da masu hankalin likitoci sun yi hani da cewa wannan ba daidai ba ne bayan haka zahaba sha to sai wani abu da ke faruwa a cikin wannan mugun aiki zahaba sha wani matashi ya tafi ila zuwa ga wani doktor wani likita domin lokacin da ya samu matsala sai ta ga doktor bincike shi kasan doktoshi suna shan abubuwa falamma ajara a alaihin kashfa lokacin da doktor din nan ya gudanar da bincike gare shi shine albahasu ɗibbi shine alkashfu bayan ya bincike ne matsala ra'adi intihabatin sai ga ƙuraje ga jiki ne wa araban da tambuna limarar da zuhuri da rashin lafiya wadda take ta ƙuraje rashin lafiya ta ƙuraje to ƙala lahu sai ce mishi mundu matawa an ta tazni tun yaushe kake zina shi aza zina yake yi ƙala shabu sai sauran ya ce jazi an shina mai raki ma'ana ya ji tsoro ana lam azni mudulakan da ɗaya ban yi zina ba yana faɗa mishi faƙalar ɗabibu sai likita ya ce izan kenan tu jami'a zauja ta kafi duburu hawa asma'il haidi kenan kana saduwa da matarka bayanta kuma hadda in tana al'ada kana saduwa da ita faƙalar shabu sai sauran ya ce bi husnin cikin damuwa can baki ne ce na'am af'alu zalika ai ina aikata haka can baki ne amma to ka gana an samu cuta ta rashin lafiya gare shi to abin lura kalima ta intihabatun su daktoci sun yi bayani akan kalima ta iltihabat akwai rashin lahiyoyi wanda ake samu na kuraje idan mutum na yin haka ana ce mata maradul haudul iltihabi masu likitoci da turanci suna ce ma wannan rashin lahiya pid za ta sakan ma kuraje bayan haka kuma sai ta miƙa mutum ga asilan shi ne wasu ruwa na hitowa ga al'auran mutum ana ce misi gonorrhea bayan haka na uku sai a sami ciwon sanyi ma ya kan mai gabaɗe ana ce mishi kalamidiya to don nan sai ciwon sanyi ya hito ga hili zai gudanar da maradus zuhuri ita ce wannan syphilis ita ce maradus zuhuri ana ce mata syphilis da turanci wanda jikin mutum zai yi baraɗa-baraɗa na ƙuraje kamar dai an samu wata darma an narka ga jiki ne ya yi jajawar ko ina ƙuraje ne bayan ƙurajen sun lalata gaba ne kuma sun hito ga hili kaga abin ya ƙaru kamar wanda wata ya ƙaramar ebola ta kama allah ka tsare mu wannan ba wai wanda ka wanga aiki ba duk da wuce wuri ga haɗuwa da iyali mutum ke yi to yana iya samun matsala ma ta ciwo na sanyi domin al'imamu sha'abi daga cikin abin da ya ce izaza da shewa an haddihi in kalaba ila biddihi da zaran abu ya wuce wuri to yana iya ba da kishi abin duk da wanga nama kaka ce kullum babu daga hannu ana iya samun matsala ko mina na ya wuce wuri to ana iya samun matsala don haka khairul umuri sadu dai to daga cikin abin lura daga ciki likitoci abin da suka ce ita wannan da zuhuri suna bancin syphilis suna ce mata sdia ita ce syphilis eh, ita sdia din a cikin littafi na alkamus ya nuna cewa maradun tanasuli khabithun mu'adin wace rashin lafiya ce wadda ke samuwa mahaifa kuma mugunyan mara rashin lafiya ce kuma mu'udin tana raba ma'ana ta samu wani wannan daga cikin abin da suka yi bayani kenan bayan haka daga ciki ƙarin bayanin da aka ƙara a wannan matsala shine likitoci na zamani sun yi bayani cewa idan mutum ya aza maninsa inda ba inda Allah ya ce ba to za a samu wannan rashin laya mai hadari ita ce mara da zuri shine SDIA shine syphilis din nan kuma takan kare garkuwar jiki shine maradu na kasil mana'atul muktasaba suka ce kuma mahi yawa a kasa mutum dari a ɗauki kashi saba'in waɗanda ka yin wannan aiki to kashi saba'in cikin ɗari gaba ɗaya ba za su tsira da wannan rashin lafiya ba sai an same su da ita sannan azamani inda ba Allah ya umarni ba inda hadisi ya umarni ba wannan ke ta'addanci ne al'imamu ahmad da turmizi da ibnu maja da nasa'i duk sun kawo to sai bayani akan ni hukuncin wanda ka haka din wanda ka zo mace ta baya an tambayi shekul islam ibnu taimiyya rahimahullah a cikin fikihun nikah shayi na biyar zuwa shayi na 96 cewa mi a hukuncin wanda ya zo mace ta bayanta kuma mi ka waje ba gare shi sai ba da amsa cewa wada ulmar atafi duburha haramun bil kitabi was sunnati ce wannan saduwa da mace ta bayan ta haram ne ga alqur'ani da hadisi ya ce huwa qawlu jamahiri salaf wal khalaf min as-sahabati wat tabi'in wa ce shi ne wannan kauli na jumhuri na salaf da khalaf na sahabbai da tabi'ai da ma wasunsu yace ya zo ba ma ga hadisi guda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah la yastahi min al Allah bai barin hadin gaskiya la tu'tun nisa fi adabarihinna kakku yadda ku zuwa mata bayansu. su yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramtar da zoma mai al'ada tare da najasa gittuwa take yi ga al'aurarta ba kullum ba amma Allah ya haramta to ya ce fa kaifa bil mawdi alladhi takunu fihi an al mughallada me zaka ce ga wurin da kullum akwai najasa mai kabri a baya shine a bayan a bayan mace to sannan ya bayyana da mike waje ba gare su wanda al-imamu al-qurdubi ya wannan bayani yace ma jama'a annabi ludu alaihi salamu ai da wanga suka soma bayan haka mika waje ba yace duk sa'ad da an ka samu mutum ya zo mace ta bayanta kuma ta yi masa biyayya to dole za a azabta su azabta da za ta kwatsace su daga wanga mugun aiki idan ba su bari ba kuma aka san ba su kwasuwa to dole a raba tsakanin su kamar yadda aka raba tsakanin namiji da namiji waɗanda ke haɗuwa da junansu wallahu alam Allah ka tsare mu wannan hadari ne bala'i ne Allah ka tsare mu itazilin nisa a filmahid ku jaye ma mata a lokacin da suna cikin al'ada ƙala ta'ala wa yas'alunaka suna tambayar ka anil mahidi game da al'ada ko wurin da ake al'ada duk malaman tafsiri sun wassara anil mahidi ko dai al'adar ko anil mahidi daga al'aura wadda ake al'ada a kanta kulka ce huwa azan wannan kazamta ne fa atazilun nisa'a ku jaye ma mata fil mahidi a lokacin da suna al'ada ko kuma a wurin al'adarsu suratun nisa aya ta 222 wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama idza arada min al-ha'id shay'an in yanni wani abu ga mai al'ada alqa ala farjiha thawban zai kada tufafi ga al'aurata thumma sana'a ma arada sannan ya aikata abin da ya nihi bukhari ya hito shi hadisi na 300 wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi magana cewa idan akwai na hadisi dai magana cewa idan yahudu matansu na al'ada abu za a hishe su gehe ko ce mu'amala ba a yi da su ba a ci ba a sha ba a kowace mu'amala da su su ko nasara sai suka kasance ko suna al'ada suna afka ma matansu to sai musulunci ya aka tsaya tsakiya cewa lalle in mace na al'ada kana iya cin abinci da ita da shan abin sha da ita har ma da kwanciya da ita amma dai ba za ka sadu da ita ba wannan kenan isna'u kulla shay'in illa nikah komai kuna yi da su amma banda saduwa to kaga sai musulunci ya tsaya tsakiya to shine yake magana akai wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam yurahu baina surati suwa min zalika daga yin haka man ata ha'idan duk wanda ya zo mai al'ada a imra'atan ko mace fi duburha bayanta faqad kafara haqiqa kafir ce bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam da abinda aka sabkarsa a ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai hido na hadisi hadisi na 135 da yadda ji hadisi na 639 wa kala abu isa abu isa tirmizi ce ma'ana haza ma'anan wannan inda ahalil ilmi gun masu ilimi cewa ya kafirta ala tagalizi bisa ga kabrarawa shike domin a baka tsoro wa kala ahadu adibba ɗaya daga cikin likitoci ya ce itiyanul mar'ati athna al-haidi zo mu mace tsakiyar al'ada huwal qatalul babi shine kashi mai jinkiri abinda a kashi mai jinkiri ma'ana har abada ba za ta samu matsala ita mace za ka kashe mata rayuwa kuma ko kai ya cuta maka wal ukmu alqadim kuma rashin lafiya ne na nan gaba eh, rashin haihuwa ne na nan gaba za ta samu rashin lafiya rashin haihuwa a nan gaba shi ukum aqim wanda bai haihuwa ko wacce ba ta haihuwa ana cewa rajulun aqim ko imra'atun aqim wai ya man yasha'u aqima da yin mutum na saduwa da mace tsakiya al'ada babu batun haihuwa gare ta usibat imra'atun a can an ka lura can namiji an ka sama da cuta ko hayatta wurin likita ko to yau mace ashe kowa cutar na samuwa ta usibat imra'atun an samu wata mace bi min da kumburin jiki duk jikin ta kumbure gaba ɗaya waltihabatin da pid shine kuraje muhbili ga al'auratta wal jihazi tanasuli kai hamma ga mahaifarta duk kuraje na gaba da aka auna kai hamma da ƙari wa su rashin middi da kuma faruwar heshi na ruwan kuraje ya zambilla ana ce a maddal jurhu ai sara fihi midda wal middatu alqaihu ya an ka duba alqamusul abin nan Eh, al-mujam al-wasidu shahi na shidda shadid mai tsanani irtifa'un daukakuwa fi darajatil harara ga matakai na zahin jiki wa ziyadati darabatil qalbi da ƙarin bugawar zuciya zuciya tana ta yawan bugawa to yashabuhu yana tare da wannan bayan ga kumburi ga ƙuraje ga al'aurata ga mahaifarta ga kuma ruwan kurji da ke hesowa cikin jikinta abin ya yi yawa kenan ga kuma zahin da take samu ga kuma bugawa zuciya kaga abu wurin da ya sun game mata fa asar sai ta gauga ila dabibatul mu'alija zuwa ga likita mai magani fa qalat dabibatu laha sai likita tace mata quli bi sidqin ki fadi gaskiya don shi likita kamar mallami shike shi mallami in ka mai fatawa da ka boye abu to cikin ka tayi abinda ka wadi shi zai baka ansa to haka likita shi dole sai ka wadi gaskiya don ina suna da wani ruhin asiri suke wa mutane su ko likitoci matayi uki zaujiki yaushe mijin kike saduwa da ke faƙalatul mar'atu sai mace ta fadi da alimi cikin jin ciwo fi kulli waqtin kowane lokaci hatta asna alhaid har tsakiyar al'ada yana saduwa da ita to ka gana an ha gane cewa akwai matsala ita ta jawo sai bayani na na ƙarshe daga cikin abin lura a ɓangare na namiji shi yau a yau za mu ƙare shi a ɓangare na na haƙoƙin mata akan mazansu wanda kowane namiji dole ya kiyaye waɗannan haƙoƙa ga matarsa tun farko aka yi magana cewa ya za ka zaɓi matakka. ka yi ƙawa ga matakka ka girmama duk waɗanda suka shahi alaƙa da matakka. da dai irin kiran mace da mahi son sunan nakinta da kuma kasancewa yabonta da yin kyauta gare ta da kuma abin da ya shafi kakka yi jayayya gun ƙaramin abu ko babban abu da kuma girmamar da hankalinta da rufe aibinta da bayanar da soyayya gare ta da shawartarta da hankuri gare ta ana haka haddo cewa kakka siffanta matarka kakka buge ta kakka kaurace mata sai cikin gida ka cishe ta kuma kakka bar saduwa da ita ka ji tsoron zo mata ta baya gare ta ka gushe mata ta al'ada to bayan duk an ƙara wanga bayani sai ce to ƙarshe la ta sarra fiɗa kakka ya gauga zuwa ga sakin matarka bayan duk ya ƙara faɗa maka duk hanyoyin da za ka bi na zamantakewa da matarka da kissoshi masu tsada ya ce to bayani na ƙarshe shawarar da nika baka la ta tasarra alfiɗa la kai gauga ga sakin matarka kamar da ita ko in mun ka cimma na mace ƙarshe zai bayani ke ko kake nemi saki shi ne ce tarayya ka yi jinkiri ka bi a hankali wala takun kakka kasance mai manya balakuna zuwa azwajahunna cikin waɗanda ke sakin matansu bi sababi naqsil milhi fi da'ami saboda dai sun rage gishiri cikin abinci yau ko cika gishiri ta ba sai a yi wani abinci ba to wurin ta rage gishiri cikin abinci ka sake ta ma'ana abin da bai taka kara karya ba an san mata suna da ɗabi'a ta suka ci au inda kulli saghiratin au kabira ko gun babban abu duk wani babban karamin abu ko wani babban abu to kakka sake ta akwai matakai da aka faɗa wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ada'anakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kana aliyan kabira hadda zuwa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu allahu bainahuma inna allaha kana samian alim hadda zuwa wa'annan ayoyin su suka yi magana akan ga matakai da ake bi ga mata ba saki kawai za ba don da ya za a yi saki a komo jin ciwo ƙala ta'ala allah maraukin sarki ya ce fa in ka rihitin muhunna fa a takara hushai shay'an wa ya ji alallahu fi khairan kathira suratun nisa a ta shatar bayan allah ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf sai fa in ka rihitin wannan aya ce karatu na sha ɗai ina saurare ne da ni ce wa ashiru hunna bil ma'ruf maimakon in ce fa in ka rihitin sai ni ƙetare sai ni ce fa a takara hushai shay'an wa Allah fi khairan kathira lalle da ina saurare ne na ji haka na keta rufa in karitumu na karatu na goma sha ɗaya Allah ce fa in karitumu ne in kun ka kyamace su fa asa tabbas an ta kara hushi an ku kyamace wani abu ya ji Allah fi khairan kathira sai Allah ya sanya alheri zai yawa ciki karshen ta sai ta bar abin ta dawo daidai kila ta gyara ko kuma ka samu da gare ta wanda ko tana nan karshen ta haɗanta ya gano cewa tana da matsala kaga kenan dan yana da hankali kenan to kaga Allah ya sanya alheri to dai kusan bayanan da aka yi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam la yafak mu'minun mu'mina ai mu'mini ba zai kyamaci mu'mina ba nan an ce encourage na aka yi na cewa duk mu'mini ba kai yake mu'mina cikon hadisin in kariha min ha khuluqan radiya min ha akhara in ya kesa da bi'una ta zai yadda da wasu sai ce sabaka takhariju hidda wannan hadisi ya gabata mana an yi takharijin sa da lambobin sa da inda aka same shi ko radiya min ha akhar wani sai da ita wani mutum shine ne yace wal muradu Gairu aw al muradu Gairu ha koko ana nuhin ghayruhu hi amin ana nuhin wanda ba ita ba sai aure abitai kila dabi'un da baka so irin sai ka so wakila an ce inna abgadal halal il inda Allah at-talaqu mahikin halal wurin Allah shine saki halatu ne amma Allah bai son ai saki musu ila hakim an tambaye ne mai hikima limaza ya karahu Allah at-talaqa wai don me Allah bai son saki ne kala sai ce la'anna fi kharabun lil buyut don akwai rushe gida ciki gabaɗaya gida zai rikici wata shirudu lil abna'i gaba akwai wagari a duk su wagari yau mace ta tuno ko kina nan cikin gida kaka ɗayan ki sun ka ƙara haddi wanga zamani bale ba ki ciki a lura don haka ashe saki daga cikin matsalarsa haka kai namiji ka lura yau duk da matarka na nan cikin gida kaka ka kara da ɗiyanka to bale a ce mahaifiyarsu ba ta nan a cikin gida za ga wasu sun wagari wasu ma daga nan shi kenan an yi hasarar tarbiyyarsu to don ɗaya na an haƙa hankuri ko don ɗaya ɗin na ayi yi haƙuri wa ƙala wani ya ce addalaku saki na rumuta ce ba hazar ka ji tsoron an tuhuri ka ta ƙone ka don ta ƙone ka ka samu matsala tunda ba a dawa baya muddin ka kulle gaba ɗaya da khala madaniyun albasara wani ɗan birni ya shiga wani gari garin basara fatazawwaja fi hamra'atan sai aure wata mace thumma hasala bainahuma sharrun dabba sai wata matsala ta samu tsakaninsu to dai hasala maimakon ya yi mata saki na sunna shine saki guda faƙala laha sai ce mata an ta ɗalikon adada sha'arar a saki <laughs> ga shi ya wuce wuri an ta ɗalikun nasa ke ki adada yawan sha'arara suke gashin kanki to gashi nawa gare ta bai ta dubu ba <laughs> to kaga sai alkali ya mai farashi mai ajiyar saki uku a hitan mai batu tun da wuce saki zai wuce uku faƙalar ta ce sai ita kotar rama ƙatala kumullahu allah shi wadda ku ya ahalar madina ya mutanen wanga gari ta sassarra una ƙalaƙa kuna sauri ga saki kuna gauga saki dama an san ku da haka <laughs> kaga ta ji zahin sakin wadda ma tana da dama tun da hattanun ta ji zahi wata nuna za ta yi ta ji daɗi ma alhali ba ta ji daɗi ma to menene saki bayani na ƙarshe saki shine walwalewa yaggiyar da an haƙulla tsakanin mata da miji da gaske an kai shi ko da wasa mai mutassira ce walau hazala ko da wasa ya saki ya yi. yana da nau'uka akwai na sunna akwai na bidiya akwai raja'i akwai ba'ini akwai mu'allaq saki wanda aka yi ta'aliki to za mu yi bayanin biyu shine na sunna da kuma saki mu'allaki shi sakin sunna na sunna da na bidiya da mu'allaqi uku kenan saki na sunna shine mace zan tana da tsarki daga al'ada da biki kuma mutum ya yi mata saki guda na uku kuma kai ya kusance ta tana cikin wannan tsarki don gudun ka ta ɗauki ciki sannan na hudu shine kai ya yi mata wani saki in ma har zai wani saki na biyu sai in ta ƙara idda shi ko na bid'a ya sake ta cikin jini ko wuce guda ko kuma ta yi tsarki kuma ya kusance ta cikin tsarkin ko kuma kamin ta ƙara idda ya sake mata wani saki wannan na bid'a to sai alkawanin fikihiyya shayi na 183 zuwa 184 ya bayani cewa saki uku la'alla guda kai yi bayan guda za a zartashe su bisa ga ittifaki na malamai ko kuma gaba ɗaya ka haɗa su cikin kalima guda gun jamhurin malamai kuma fatawa ta ibnu taymiya za ta zo akan wannan matsala to sai saki mu'alliki ya kasu gida bakwai kamar da ibnu juzan ya kawo shi alƙawarin fiqhiyya shahi na 187 zuwa 188 sai a lura da su da kyau jama'a saki mu'allaki na daidai ko dai mutum ya ce idan ki shiga gida kaza ya ce ma mata ta can ki ne in ki shiga gida kaza ko in ki magana da wance ko in wane ya dawo da tahiyar da shi kai na sake ki to a abin abinda aka ce sai a diba idan sharaɗin ya abku to shi kenan ta sako idan bai abku ba ba ta sako ba kuma bisa ga ittifaki na malamai kamar wani mutum ya ce ma mata ta in ki fita gidan gana sake ki yana kallo ta ɗauki zane za ta yi ta ce ta ki ta ce a wani gani ta hita shi kenan ta saku kaga akwai matsala shi kuma wani da ya ce mata ta in ta fita ta saku. yagga alamun lalle ya za ta sai ya rike ta sun ka kama kuce-kuce da ita sai can ya kira bayan gida don Allah a tuwa a agaza mai ko da an ka to da shi da ita duk sun yi zuwa kaga ja maka ne shi kuma wani ya ce in ta hita mata biyu gare shi ya ce in sun ka ta sun sako to shi yana ganin bari ya magance ga matsala ta zan karshe wallahi yana hituwa duk sun leƙo garka gaba ɗaya kuma ya riga ce in sun ka sake leƙo garka sun sa kai azu su ji tsoro su bari bai san ba a mata haka nan da yake yana da tsoro Allah sai kai fatawarin malami daidai yadda take mallai ce inda yin bai sai to gaba ɗaya ce wallahi sun hito gaba ɗaya ya ce to sun sako ce don Allah mala a ƙara bincika ko cikin sharhi na ko ko da za a samu na rangon bayan yawa kai ne sharhi kaga akwai matsala to yanga kashi na ɗaya kenan na biyu ya rata ya shiga wani al'amari yana yawa abin ya faru yana yawa ba zai faru ba kamar ya ce in ki al'ada ke saku to malamai sun yi kauli biyu wasu suka ce yanzu yanzu ta saku suka ce a a bari dai sai in ta yi al'ada a yana yawa da nan ba za ta sake al'ada ba ga ya kuro in ba ta yi al'ada ba ke na uku shine ya ya saki ga wani lokaci wanda al'amarin yana yiwuwa ga al'ada kuma yana yiwa ba zai abku ba yana yiwa ga al'ada ne ko kuma ga al'amarin da ba makawa sai ya abku misali kamar ya ce in wata ya shigo kamar ya ce in ramadana ya shigo ko in wani ya rasu to ta saku to an san dole wata zai shigo kuma wani zai rasu to tun yanzu ta saku nan take ba a jiran sai wannan lokaci yayi na hudu shi ne ya rataye saki da wani sharaɗi wanda an jahilci faruwa ta to sharaɗin gida biyu ne idan bai da hanya ga ilimi ne kamar ya ce in allah ya talici wani kifi mai siffa kaza cikin gulbi kaza to na sake ki to tun yanzu ta saku don ba baka san allah zai talici wannan kihin ba amma ya abin yana wa ya samu ga ilimi ne sai ce in ki haihi mace yana wani likita ya haɗa mai namiji za ta haihuwa amma ba a wata hudu zuwa sama sai an lura to yanzu sai a tsaye da saki sai in in ta haihi mace din in ta haihi namiji shikenan ta sako ba in ta haihi mace ko ta sako na biyar ya rataye sakin da cewa in wani ya so na sake ki to za a tsaye a in wani ya so in ya yadda shi kenan ta saku amma in ya ce in dabba ta so kamar ya ce in akuya can ta so na sake ki tutu yanzu ta saku ko in agusan da kamar ya ce in mota can ta so tutu yanzu ta saku don wasa ta shi kai to walau hazala mai mota sarki ko da wasa yi na shidda mai biyu na ƙarshe ya rataye da abin cewa in sha Allahu ta'ala na sake ki tutu yanzu ta saku cewa in sha Allahu duk bai hishe shi na bakwai na ƙarshe shine ya rataye sakin ga aure to shi shina da gida in ya ce in ya auri wance ta sako ko ko ƙabila kaza ƙabila kaza ba sai an buga misali ba ko to kama ba gobera ko <laughs> ko gari kaza kama ɗaya yabo misali na ko kuma wance kila doguwa ta ko guntuwa ko kaza in ya ce wance to idan ya allaka saki da haka to sai a lura dorar da ya aure ta shi kenan ta saku an lura ko amma idan ya ce duk da ya aura ta saku to babu saki sai a ɗauki cewa wanga ya wuce wuri ya wuce wuri to anan ƙarin bayani akan saki uku cikin kalima guda in mutumi aka tambaye shi a cikin wannan littafi shahi na 48 zuwa 49 cewa mi a hukuncin mutumin da ya saki mata ta saki uku kai tsaye kuma mi malamai suka ce mi ka waje ba ya ce idan mutum ya saki mata ta saki uku ta haramta sai ta auri wani kuma bilki ta ga sunatu ijma'il al'umma haka ibnu taymiya ya ce ya ce kuma ba wani mutum guda da ya ce tana halatta bayan sakin ga uku ya ya abku gare ta ya ce kuma duk wanda ya cira tuwon ga wani mutum to fakakka zuba ya yi karya kuma ya ce duk wanda ya ce haka cewa tana halatta ko kuma ya halatta ta bayan saki uku ba tare da ta yi aure na biyu ba to in jahili na ana masa uzuri da jahilcinsa in kuma ya nace bisa ga wanga kauli kun kuma bisa ga halatta to ana neman ya tuba in ya tuba shi kenan in ba haka nan ba hukunci ne kamar hukuncin wanda ya ridda ya zambilla daga ƙarshe gaba ɗai abinda yasa aka yi wata maganar saki saki ya yawa birni da ƙauye jama'a ga zaurin ne ne sun yawa akwai kalimomin da idan mu yi wasu saki ne wasu ba saki ba da mutum ya dubi mata ta ce ya ɗaliku kalima ya ɗaliku ya ke da an ka saka to sai a diba in sunanta ya ɗaliku to shi kenan ba ta sako ba don sunanta na kira an fahimta ko kuma ya ce ya sake ta to sai a diba karinatul hali idan lokacin tana daure da igiya ce ya sake ta to lalle ba saki bane saboda akwai alamu na cewa gashi nan ya sake ta da igiya ko kuma ya kire wata yana da mata biyu kire guda biyu da amratu da hindu da ya kire amratu ko da hafsatu da amratu haka suka ce cikin mutasar to sai ya ce ma hafsatu na sake ki sai amurtu ta amsa da amurtu ta amsa sai ɗauki hafsatu ta sai ce na sake ki to an ce gaskiya abin da aka yi abin nan wadda ana la'akari ga wadda ya kamihi ina al'amalu bin niyati an fahimta ko ba yadda sun sako ba to amma wa akwai wata matsala in yanzu kana tare da abokinka sai ya ce wani na saka ma matakka sai ka ce wala ka hutun sa dama kai na ne sakin ta cuta ku shi aka ce ma in pass ko kuma matarka tana tare da wata zamne sai ka ce na sake ki sai matarka ta ce ni ka ce a wagani ka ne to ta ko mufhami yayi ya ce cikin mata ne guda hudu ya ce na saki guda cikin kuto duk sun saku gaba ɗai don kowace guda watata kaga akwai matsala ki ko kuma ya yi shakku wai saki nawa na ya saki guda ne ko biyu to a meshe shi biyu saki biyu na ko uku a ɗauke shi uku sannan wanda da ya saki ga shakku da za ta dawo kuma sai sake sakinta saki hukura guda na yi to fa sai kuma ta sake wani aure radda duk aure ta sai yan dabara sai waɗanda yaggon tunda da ba su iya mutuwa sai sauri ya sake ta uku to in ta dawo firish za ta dawo ma'ana sabon aure za a dawo sai a lura to in mata ne na zamne yana da mata hudu sai ce da ya ce na sake ku saki guda ko biyu ko uku ko hudu tsakanin mata ne hudu to shi kenan za su raba kowace saki guda kawai duk ɗayin haka mai mutasar ce kowace saki guda gare ta amma in in matan na uku kuma ya ce ya mutu saki ɗaya ko biyu ko uku to kowace saki guda in suna biyu ya ce ko ya mata saki eh, ya ce ya yi saki ɗaya ko biyu tsakaninsu to duk dai saki saki gudana a lura da haka ha to amma in ya ce mata ne na hudu sai ce ya yi saki uku kuma su yi tarayya su raba saki uku tsakaninsu to akwai kyasa yana da bambanci da wancan su raba saki uku ne su yi musharaka saki uku tsakanin ne tsakanin su su kowacensu a ɗauko saki guda tana da kwatar saki guda e an ka ɗauko saki nawa musu ba uku ba to a ɗauko saki guda na farko duk matan nan guda hudu kowace tana da ishi a sake ɗauko guda kowace ta samu guda guda a sake ɗauko guda kowace ta samu guda guda ɗaura ya ce shi <laughs> don akwai bambanci ce su yi musharaka musharaka su ce wannan saki to ala'ayi ayi hala abin da sa gaskiya muka wata magana wallahi saki ya wata ma za ka ga wani aure mace ba ya zauna da ita ba don ɗaya sake ta ya aure ta ya sake ta wannan akwai matsala gaskiya ga zaurin ne sun yawa birni da kawai Allah ka tsari Allah ka tsari Allah ka tsari su malam aminu asada a ɗazu da sahitar rasu da fatan zamu gudunar da satin guda